Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. 我给心。 saurari assalamu alaikum barkamu da asuba na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya mutan gida ya New York. Alhamdulillah ya yar kuma. Ya kuma aka ji da ibada. A alhamdulillah ai malam wannan shekara sabo a wuye daɗi. Saboda a <laughs> wurin da muke yi ya ragu. Ai na shiga ofis da rana sai na sami Hanifa. daga Hanifa ta ne sai da ce wayo Allah da gaisa da <laughs> ga Hanifa yankwane sai da ce mata sai da ce mata ya asibiti tuna da wani abu ana ma magana ba zan faɗa ba dai dan kan faɗa dan kan ce wata shekara da ka yanko ne amma ba zan faɗa ba. Do shi ke da dama ba wanda ya yi aiki. <laughs> Dama ba zan ce wata shekara da na ganka laluwai laluwai mm, laluwai. Yo Allah da. yabba ana batu goma na marmari na farko ma kenan <laughs> ruwan jikin mutum bai kare ba <laughs> Allah ba Allah sa a gama lafiya Allah ba da ladan ibada amin Allah kuma sa mu ga bayan bala'o'i da masifofi da ake fuskanta a kasashenmu daban-daban amin sun amin amin summa amin To, baba za mu buɗe wannan babin ne da jajantawa mika gaisuwar ta'aziya ga abokin aikinmu Isa labule Ikara makon da ya shige muka barka haihuwa. E, haka. Sai dai amarya bayan an aiki an cire sai kuma sai jinjiri ya hmm. koma. To, muna mika gaisuwar ta'aziya ga na Ikara da iyalinsu hmm. baki ɗaya. Allah ƙara haƙuri. Kuma Allah ya Amin, sun amin. Amin. amin Allah kawo mai tsayuwa amin amin hmm. shi kuma wanda yake na hannu Allah ya raya amin sun amin amin sun amin to baba bari mu faro tashin daga jihar Adamawa wato karamar hukumar Gombe kenan domin miƙa gaisuwar fata alheri ta garba Umar Talire Lala zuwa ga Bafa Haruna Bajoga da Alhaji mai gari Adamu Sarkin Yamman Bolarin Gombe da Ado Yobe mai Balango Fata, sai Mamman Kulu mai Tuwo Fata da Alhaji Petal Shugaban Matasan Lala da Alhaji Jalili mai Awaki Numan da Nasiru Jikan Limamin Fata da Manu Ɗan Hajiya Talire da kuma Aishatu Muhammad Adam matar Baffa Haruna ga da fatar sun tashi lafiya. To sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da ta fito daga Mahmud Salu ƙauren na moda baban Abdulsalam. Ya ce gaisuwa ta farko ta kuce masu gabatar da shirin a bari ya huce anti da baba ya ko makeri. To muna amsawa muna ya gaishe ka. Amin sai kuma ya ce gaisuwa da ke zuwa zuwa ga mahaifinsa Alhaji Saluhu mai gyaran agogo ƙauren na moda da limamin masallacin juma'a na biyu ƙauren na moda da khalifa atiku abubakar mai suna ƙauren na moda da alhaji Sanusi walin ƙauren na moda da ya ce da matarsa sadiya badamasi mama abdulsalam da injiniya kabiru shehu kamoshi da matarsa anti shafa'atu da injiniya sanusi nasiru ruwaya baban afnan sai kuma Hassan Hoss mai foto a ƙauren Namuda da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa ƙauren Namuda da Faruk Liman da kasa ƙauren Namuda da ɗaukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin Juma'a na biyu ƙauren Namuda da fatan suna gudanar da azumi cikin koshin lafiya mai gaishe ku Muhammadu Salu ƙauren Namuda baban Abdulsalam. sai kuma mu nufi jihar kebbin najeriya domin mika gaisuwar bilkisu matar garba kamba unguwar dogon rini kamba jihar kebbi tana mika gaisuwa ga dukkan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da jagororin to eh, mu ma har yanzu wannan eh, lambar ta sake fitowa ba mm, ta lalle kan mu godiya muke <laughs> yawa to tana mika gaisuwa fata alheri ga husaina matar bashar mai gyaran rediyo kamba da Aisha matar Salisu Isa Fana da Jummai Mahalli Kamba Zogirma da Hajiya na Sare matar Abubakar Umar Dutsen Mari jihar Kebbi. Wannan gaisuwa baba ta burge ne. sarki. Ka san dalili? A me dalili? Yanzu kai mace ce ta aiko kuma duk mata ta gaida. Gaskiya. to wannan kuma wannan kuma kamar yadda aka ce kamar yadda aka ce maza ba sa adalci ba su ƙara mata a ciki shi sa wannan adalci ne a wannan ai ta kyauta oh to shike da gogoji ta kyauta eh <laughs> to alheri ya gaishe ku da fatan a sha ruwa lafiya amin sun ba amin sai kuma wannan gaisuwar ta bari ya huce ta fito daga babawu mato mai aduwa ya ce fili abar ya huce ga sakon gaisuwar sada zumunta zuwa ga da lawal mai lafiya tumfafi da arma dan mai ganga kuka samu da buhari haruna yalwa dan ziyal da abdullahi laki funtuwa da abdulaziz dan goga mai aduwa da murtala sd maria da Hussaini, gali usman hadija da hajiya magajiya bello mai aduwa da mai girma sarkin fulani mai addu'a alhaji abdulkadir muhammad sannan kuma da musa malam indu sai kuma biniya malamin makaranta ragana da fatan duk sun tashi lafiya to amin sun amin baba kamar yadda muka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa to ko kaɗan kuwa yawwa barin dire da miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan barista da Mrs. Obadiah Tahomded wato Obadiah Tahomded da Hajara Tahomded domin auren ɗansu da aka yi a ranar Asabar da ta gabata. zen Emmanuel Tahomded wadda ya auri Rachel Reed one, An yi wannan auren ne makon da ya gabata a Jos Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin summa amin. at the calling of your heart. Rest assured, this troubadour was acting on his part. The union of your spirits here rundunar bakon muka raka ya dawo ba rabu da muka ke yawwa malam masir dama mun yi alkawalin cewa za mu dora a hirarsu mm. da suka kwaso da wakilinmu sulamu mini barma to bari mu gefe domin ci gaban wannan hira akan samun mawaƙa ko makaɗa da dai dukkan dai waɗanda ke wasu abubuwa masu alaƙa da harkokin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye iyaye kan nuna ƙin amincewa 'ya'yansu su shiga harkokin waƙa saboda suna tunanin kamar wani koma baya ne ko kuma zai iya zama wani abin faɗe a gare su ka taba fuskantar irin wannan matsala? To alayi sile gaskiya kusan haka ne akwai ƙalubale a yayin shiga wannan harakar ga dukkan wani wanda ya yi shuhura musamman in ya kasance kana da wani tushe abin duba tunda ni wani bangare jini ne na sarauta a bangaren mahaifina a masarautar jiratawa da ke nan maraɗi bangaren mahaifiya ni sharifi ne jikan sharifai ma ake ambata ta iyayena da sauran dangi ƙarshe dai mun samu fahimtar juna akan wannan lamarin duk da ba su su a farko daga baya sun fahimci cewa a'a ni salon nawa waƙa ce da na zo da ita ba dan in ci mutuncin wani ba ko in ci huskar shi ko kuma in ma wani habaici ko kuma in zagi wani ko kuma in yi abin da zai sa a mana Allah dai ko kuma a maida mana raddin da zai iya shafar gidanmu Yaya ayyukan ke gudana idan aka yi la'akari da abubuwan nan biyu da kake gudanarwa a lokaci guda? Nan bangare ga jarida ana buƙatar a je a tattaro abubuwa a zo a haɗa rahoto. Sannan a ɗaya can gefen kuma studio na jira a zo a rera waka Nakan je in ba jarida lokacinta har ma in yi aiki a lokacin da nake karkashin wani gidan rediyo eh, gidan rediyon wani lokaci su suke bani dama ko kuma su ce ya kamata ka yi waka kan kaza abin da yake da sauki a wanda a wancan shekaru da yawa da suka wuce sai na hau mota na je katsina tare da sanu sa'anu mun je kano mun yi waɗannan waƙoƙi yanzu kuma cikin yarda ubangiji a komi ya zo an mallaki studiyoyi wuraren aiki wanda a halin yanzu ina da studio na wani kaina wanda a cikin ma ba wai waƙar ba kanta hatta wasu shirye-shiryen da ake gabatarwa a gidan rediyo ina da isasshen kayan aikin da zani zamanawa in haɗa su in haɗa shiri ko waƙa wanda kawai gidan rediyo su saka dai ba shirin da za a yi kai tsaye ba. Me masoyanka ke cewa game da waƙoƙin da kake rerawa ina nufin fans ɗinka gaskiya yana da masoya sosai a cikin wannan haraka kuma suna ta godiya suna jin daɗi kullum kokari suke yi su ga Mansur Sani ya zo da wani abu na birgewa. duk abin da ya faru jira suke ina waƙarka ta yanayi kaza da aka shiga to dai ina samun waɗannan abubuwan kuma bakin gwalgwado in aka ce maka masoyi ko da ma kuskure kai shi yana uzuri wani ma zai gare dai kai to alhamdulillahi akwai masoya masu tarin yawa a fuskar sha'anin waƙar da ita kan ta jarida wadda bakin gwalgwado ba mu da abin da ya hisu kuma ba san shi ne muke ta rayuwa baki daya har yanzu dai a kasashen mu irin su Nijar, Najeriya da dai sauran kasashe masu tasowa musamman da kasashen Hausa za ga ana samun matasa waɗanda suna kukan babu aikin yi ko kuma su ba za su yi aiki iri kaza ba idan abin ka yi amfani da wannan dama ne wani irin jan hankula za ka yi wa matasa da ke sauraron wannan shiri a halin yanzu. Masu iya magana suka ce in ka ji maraya ragu wannan kalmar Malam Bahaushe ya yi dubara kuma saƙo ne mai zaman kanshi abubuwan yi a cikin ƙasashenmu sun ma yi yawa sai dai in mutum daman baya da ni ya yi ko kuma ya zama ragu akwai wata waƙa wadda nake cewa al'umma ne kira ku buɗa aikin yi zaman banza bai da kyau ba shi da amfani sam sam sam sam to wannan waƙar baki ɗaya wanda suka saurare ta saƙo ne tantagarya akan abin da ya shahi irin yadda ya kamata mutane su tashi su nemi sana'o'i domin dogaro da kai domin korewa bakin su kuda irin yadda su ma za a yi alfahari da su har ma su iya faɗa a ji saboda irin yadda suke da 'yanci ta hanyar mallakar sana'a ta su ta kansu kenan yana kira ga matasa da ta tashi tsayi kada mutum ya yi kwanci da jiran wani sai ya mashi ɗan magana suka ce mai jiran a mashi ya wahala ko za a baka a ganka da naka ya fi fa'ida tunda duka waɗannan abubuwa da na taso ina kire-kire da kirkire-kirkiren wasu abubuwa ba a cewa ba kalubale amma an dagi to nasarori sun hi kalubale rinjaye a cikin rayuwa baki daya ga sunan duka ina dafa tudu biyu idan yau zan iya yin wata ko shekara ban yi waka ba ina da sana'a da zan yi idan yau ban yi aikin jarida ba ina da sana'o'i da yawa waɗanda nake yi a matsayina na eh, ɗan jarida ko kuma matashi tunda ka gani yanzu a irin tsarin da ake ciki ni kyamaraman ne ni edita ne kai abubuwa da yawa dai wani wane ne wanda duk sana'a da inda ka inganta ta to da izinin Allah za a samu kuma bai hana ka yi kasuwanci ka yi aiki noma kiyo da dai sauransu ga dai sannan dan an dogaro da su an kama to insha Allah sai an gada ci um, akan samu waɗanda ke buƙatar karera musu waƙa su biya ka ko kuwa idan suna da wani biki misali su gayyace ka ka je ka dan ba da sha akan samu irin waɗanda suke maka irin wannan ta yi? E gaskiya ana bani waƙoƙin biki aure suna haida ma wani isar da wani sako na faɗakarwa to amma mafi yawanci waƙoƙina na sun yi ƙarfi akan faɗakarwa babban dalili ko idan an ce za a sanya ni waƙoƙin biki suna mafi yawanci ana buƙatar idan ka yi waƙoƙin ka zamanto a wajen a ci biki da kai to gaskiya ba ni da isasshen lokacin da za a cewa hai waɗannan abubuwan da ni shi yasa ba wai ba na son halarta ba a'a ba na so a ce yau zan zan halarci biki kaza auren wani sabga ne sai yau a ce wani abu ya faru wanda ya kamata a ce na je na ɗauko labari to a wannan lokacin ni gan niki labarin da zan yaɗa ma duniya na san halin da take ciki ya he mana fa'ida da halartar biki wannan kenan. Ina son ka rera wata waka domin sashen Hausa na muryar Amurka. Muryar Amurka Assalamu alaikum yan uwa barkanmu da warhaka. Waka na shirya ta gidan rediyo da ya ɗaukaka. BOA rediyo da ya zamto turmi shadaka. Labarai su suke. Akwai mutanen da kake so ka gaida a cikin wannan shiri na a bari ya huce To, mutanen da za ni gaidawa suna da tarin yawa. Ba zan iya kama suna ba sai dai in ce ina gaida ahalina baki ɗaya tun daga iyayena maza da mata, iyali baki ɗaya, mata da yara, ɗaya baki ɗaya, da ɗiyan dangi baki ɗaya waɗanda suke alfahari da ni, da sauran abokan aiki. In aka ce abokan aiki kai abin yana da yawa da yanzu fadar in warawa ne in ce shi nake gaidawa ya zama to wani babban laifi ne ina gaida kowa da kowa da wanda ya sanni da ma wanda bai sanni ba kuma wannan shiri na abar ya huce gaskiya yana cikin shirye-shirye da nake so a wannan rediyo na Amerika kuma ina godiya sosai ga manyan ma'aikata na gidajen rediyoyi waɗanda su ne sila ta zuwa na irin wannan mataki ni na wuce gaisuwa sai godiya wa'anda su suka kama tun daga can har ya zuwa yanzu suna ta ƙara mana ƙarfin gwiwa har gashi an hau matakin da ake ciki a halin yanzu. To baba ka ji ɗan jarida. Wallahi <laughs> haka ka <laughs> Allah ya bada nasara Malam Mansur. Amin. Allah ya ƙara basira, Allah kuma ya sa gama lafiya. Amin, sama amin, amin. Baba da shigowa ka naji kana ta bushewa da dariya, kana ta <laughs> kana ta bushewa da dariya, kana tambaya na wai wai ina son magi ni dai ban son magi. <laughs> to. <laughs> Wani ne wani magidanci ne shi da matarsa ke ke tare. To matar tana da magi. Shi ko wannan mutumin ya tsani magin nan ne baya son ya bude ido ya ga wannan magin. ya rasa yadda zai karshe dai ya ce dan abokina ne eh yawwa ni ko na son mage kuma ina tsoron mage <laughs> ai ni son jikin nan na bala'i eh, shi ne ba ba ta shafin ka haka dan ce haka to shi ne ya dauki wannan magen ya ce mm. zai yi maganinta ya dauke ta wato um, ya dauke ta kaman gidaje ne wurin ashirin shi ya je eh. yadda ita ya baro ta wurin, kafin ya kai gida sai yana shigowa da mota sai ganta tana yawo kofar gida za ta shiga gida <laughs> je wannan baki ta abin to shi ne da yake tunani ce wannan ya za a yi ya sake ɗaukanta wurin gidaje arba'in daga gidansu yana jin jiki shi kuma malam ya je ya kai ta, da ya kai ta yana dawowa ga bage za ta shiga gida <laughs> haka ne fa aka ce ba eh. da gaske Eh, kwarai kuwa <laughs> yana ta dai ƙara nisan wuri yana ƙara nisan wuri ƙarshe dai sai kawai ya dauke ta kilomitoci ya eh. ba za eh, a ba kilomitoci <laughs> ya bi nan ya bi nan ya bi nan ya kai ta dai inda dai ba za ta iya dawowa ba kwata-kwata a gani shi ya sake ta gurin shi ke dan bayan kaman awa uku zuwa hudu sai kawai ya bugo mm. matarsa ya tambaye ta magin nan tana gida sai ce matar ta ce eh ai ga ta nan tana zaune girgiza kan ya ce yar iska ba ta waya na bace ko za ta nuna mu hanyar da zan bi dawo gida A'a. Kenan kuwa, ta fara shi a garin eh. shi ya je sai ya je ɓace. Eh, mage ta shi dai. Ya je ɓatar da ita ta ɓatar da shi. Mage ta da shi. Eh. ke nan kuwa makin na kote Wala ita dawo gida shi ko yanzu ake neman da yake. ko sai da ba mage waya kanta sai sai gaya min miyawo. Na ga malama da na ɗaga <laughs> mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Baba ya ko bakeri. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> Gyara kayanka, gyara kayanka, gyara kayanka ba ɗan uwana bai zama sauke mun raba ba. yan mu gyara bai zama kuskure ba ga mai laifi ya gyara kuskure bai zama soke mun raba ba kowa ya shiga na shi taitai kowa ya shiga na nashi taitayi matasa zaman banza ba shi matasa zaman banza ba shi kai talaka ka daina yin kwaɗayi talaka ka bar yin kwadai mai kuɗi taimako kai zagayi mai kuɗi taimako ya ba jama'an tsara. ni a daina